بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا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 وأرنا الباطل باطلا shina ba. yau shida ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da mawafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. سورة النساء تفسير سورة النساء آية تهمسن دشدة دعاية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا للي وإن دسك كافر شيء يمو suka tubure suka yi banza da su suka ƙibe shi kenan Allah ce saufa nuslihim nara ana nan tafiya ta yi tafiya sannu-sannu za mu babbaka su da wuta sala imamawa babbakawa wanda ga sunan ba su mutu ba ba su rayuwa. ba ka ƙona su su saluɓe a sake fata su sake salubewa haka kullama nazijat juluduhum duk lokacin da wuta ta narka fatun da ke jikinsu kaga a duniya ai wuta da ta lashe mutum yanzu za ga ya tare ba yi da kyan gani kuma a duniyan nan za ga ina ta cin azaba ban gan su ba ji ne lokacin da wuta ta babbaka mutane a bakin titi na an zan wuce asibiti haka zan dinga jin nishi yana nishi mm, mm, wajo ah, haka haka zaka je na ta ta yi in ka gadi ya yi shiru sai da an masa allura nan ta bacci yana ɗaukar shi wace shi ya kake shi sunna da sun dai eh, ta wannan dalilin mutuwa suka yi mun mutuwa suka yi Wa'inda dai aka kawo nan ina ga asibitin ma wanda ke asibitin dan karamin ciwo sai ka warke ne shi wai shi wayyo to ta la la ba ta yi haka fata ta sale dai a je mutum akan me yake tawo ko wancan da ana tana kona mutum azaba farko zuwa mutum zai salube in ya salube na ya ce azaba ya ce azaba sai ya gama narkewa fatan jiki naman jiki sai sa sako ta sabuwa ya sake jin wata sabuwar azaba نصليهم na mai ya faru sun yi tawaye sun yi tawaye wa mai sama mai ƙasa sun yi taurin kai taurin kan nan dai wanda kan za ce yi ika za ka ci ka ce to ai kaza ne a ce a'a kaza fa kan to an an yi kaza ai zai matsala kaza ika masa yi ga fa yadda ake son wannan abu a to in ba a shi haka za a shawara ai ma to wannan ma ba zai yi ba tsawon mutum fa ya ke kenan yanzu haka Allah yake ji idan an maka ka yi magana a bai da sai dai mutum shashasha ne dama an an faɗi sai ka ce eh kullama nazijat juluduhum duk lokacin da fatunansu suka narke ya nuna fatan ta yi ligib Yau ka duba gwanin gasa ganda. Irin wata wuta ce suke haɗawa da ƙari akan wutar da muke amfani da ita. Ta yi wa kai ya koma lijib. Kafan nan mai tauri ta koma lijib. Wancan nonki. Imin zai iba masu ta narke da jikin ma ya narke ya ro'e. baddalnahum juludan gairaha sai mu canzo musu wani fata ba wancan na bayan ba ba wuya a wurin Allah kunne yana ma iya aje sha aje ai sa suna kai wannan saitin sai su dawo suna kai wannan saitin sai su dawo suna kai wannan saitin sai su dawo mutum ma ya yi wuta ga dutsen guga kana cikin guga batte ya kana yi kana yi idan sanya sai sanyi can sai ga ya kama wanda ya yi kama da azabar lahira sai dai kama fa kama da wani ba wani ba kama ce maka duk wani halitta da kasar na a jikin giwa akwai ta sauro da kurɗumu ɗin da menene in ka kalli sauro aka kumbura shi dama giwa ce za ka tana tashi a sama to ka ku ai ba shi ne ba liyadhuqul azab don su ci gaba da ɗanɗana azaba babu ci babu sha sai da zaka ce ah an ci ai suna da abinci har suna da ruwan sha gaskiya ne amma wannan abincin azaba ne zaqqum ne in aka ci ciki sai ya ruɗe ya kama tafasa ya rugurguza abin da ke ciki ko sai su haɗo da duburan gaba ɗaya zuba ƙasa sharabu hami abun shan irin ƙarfin da za a zuba ruwan a ciki tafasashe in an kawo shi kusa da fiska toyewa take wil wujo isa shara kuma mutum sai ya sha in mutum ya sunkuya wajen wannan abin shaɗin zai sa bakin sai sha saboda azabar baya ta ninka wannan fatar kan mutum sai ta kwaɓe ta narke ta faɗo cikin koko haka mutum zai tsotsarwa kai hanyar ko wannan abu haka za a yi bai zafa mai nadama Allah fa gaskiya ne lamarinsa ba wasa a ciki ba magana shi ba irin gwamnatin Najeriya da ake za mu zo mu babbafe ku shiru ba ba za mu zo mu yi uku kaza shiru ba za mu mai da ku gidan aljanna kaga karya ce irin aljanna duniya ba wacce aljanna ba za mu ni'imta ko in muka kai ashe jahannama ku kashe ciki kun ga ku zo ku haɗu gwamnati ku ta talakawa ce ni ne talaka shugabanku karɓo muku haƙoƙinku daga wa gari an ka an ta da tambaro an karɓe baro mai a tasirin an yage eh, rumfar kuma ba tare da an bashi wata ba ya makale anan ya sa ɗan an yage kai kai da rumfar kama an kwashe rumfar kuma ba mai dama da wata rumfar kuma gwamnatin ku ce ta talaka kai wannan gwamnati wannan talakawa wannan talaka mu dai ba idan su muka karanta gwamnatin talakawa irin ta Umar ba radiyallahu anhu waya ce ku to ka ciro ka kashe mai ma irin kai ciro ya kashe saboda a ce maka na kaza ne na kaza ne na kaza ne a'a ba maganan Allah da gaske ne in azaba ce azaba ce in ni'ima ce ni'ima ce nan da kwana bakwai daga gari kaza zuwa gari kaza idan ba ku kama 'ya'yanku a hannunku ba to abin da ya same su ku ko kaɗa kanku ba abin da zai faru ƙarya sau ƙarya amma wancan gaskiya ne in yace zai yi azaba zai yi azaba la yu'adhibu azabahu ahad inna allaha kana azizan hakima Allah yayye ne wannan da ai fade ba zai gagare shi ba hakiman mai hikima ne da ya sa ku ya tsara haka Allah ka ganar da mu kai ka ba mu iko mai maka ta inda za ka rufa mana asiri ka yafe mana. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا waɗannan da da suka gaskata sun yadda Allah gaskiya ne sun bi adin da ya zo da shi sun riƙe gam ba su yarba ba su musanya ba ga aiki na ga ayyuka na ƙwarai suna yi sun tsare amana sun bar ƙarya suna yin gaskiya sun bar khiyana sun bar ha'inci sun bi abin da ya ɗora su a kai, ko da ku ana ce musu mahaukata ya ce sanu da khiluhum jannati za mu sa su aljanna ba hauka suke ba sahabban manzon Allah ma ya aka da aka ce wa munafikai aminu kama amana nasu suka ce aminu kama amana safaha za mu imani irin na wawaye mu ba wawaye ne ba sahabban manzon Allah ne wawaye ala innahum humus sufaha min tahtiha ruwa ne karkashin aljanna خالدين فيها أبدا ما صدوا وما نجكي أبدا لهم فيها أزواج مطهرة suna da mataye a cikin aljannan nan, banda matansu na duniya akwai daɗi ma a cikin aljannan, duk hidiman duniya ba mata akewa ba. kai yi karatu saboda mata a nemi kuɗi saboda mata a yi mulki saboda mata menene saboda mata to kana bata kanka lokaci akan matan duniya in dai mata ba za ta tsaya ka ku tafi aljanna ba to ba alheri tare da ita ba alheri siffan matan ba irin na duniya ba mutaharatun tsarkakan ne ba sa haila ba sa mura ba sa ciyo ba sa wari ba sa ɗoyi sun yi wanka ba su yi wanka ba kawai wanka na sa kai ne kullum jikinsu gyare yake da ƙarshe suke ka ɓata wa kanka duniya a wannan lokaci wacce za ta tsaya ka ku nemi wancan gidan to ta tsaya ku samu tsira ni yanzu ba ta aljanna nake ba ni tsira daga wancan mutum ni dai a zuciyata ina ta aljanna tsakani da Allah amma na tsoron mutaccen akwai tashin hankali a wutar nan yadda aka siffata ta kuma ana cewa ma ba a faɗi komai ba don fiha ma la ainu ra'at ita ma ba mai irin azaba irin na Allah yau ka ga an ɗaure mutum da igiya ya mi ya sake fitsari in an duba ba rai ya mutu ɗaure ne to amana Allah ya fi wannan da nudkhiluhum zillan dalila za mu shigar da su irin wani inuwa mai inuwantarwa to shi wannan inuwa inuwantar da inuwan ma yake wannan su ne ayoyin guda biyu sharhul kalimat nuslihim naran naharu يقال صلاه يصليه صليا babbakawa akwai wani abu da muke ko da yake sanda ake cewa kama mu ba ya sando na ba ko wani abu da muke ce masa ko kirinya ne eh yawa kirinya ko wanda za ya daki kai ba ka taba hausan da muka yi kifaki ba sai yau ina so in faɗi na jin tsoro ina tuno aka wata bishiya shirinya ina so ta wannan shiriniya galiba mu sanduna tsumangi za a nemo irin na kurna ta zartaka firara in za a yi ɗaki a kawo yayi a sa su a cikin kara a babbake su su ba sa ba za su kone ba da zafin sun nan za a kama a gyara a lankwasa a ɗan fari gefen bishiya sai a tokar shi tsaya haka abin ba a cewa su ai da yawa an tashi in an fitar da boto shi kenan sai a shiga ciki sai a ɗaga a sai a ɗaura su sai a ɗaga sama a ja da igiya irin wani ja na musamman a ja ka ga baki ya buɗe ya yi haka ɗaki wani bai sha'awa kafin a yi masa abin da za a yi masa ka kyanta dai a je a yi wannan ɗaki a fuloti hmm? a dinga zuwa koda dai a wata ai kwana bakwai wurin zai daɗin kwana hmm? boto a wannan kuma sai ka biya hankali na kamma ba su san shi ba ba zan wahalar da kaina ba kan ɗaki ba ku da shi a wurin ku gaskiya da zan yi wahalar shi ku dauke dan ɗaki sai ku ɗauke kan ku shiga ciki kuna da gora ko kuna da wadatacce an je a haɗa a haɗa a haɗa sai ku yi adudu to wannan sala ana ta babbakewa in aka babbake da ɗuminta sai dai eh, ragon wuta ba zai iya yi ba da lamfasa ta inda za ta yi daɗin hada a ɗaura ai me yake da ai allahamu idza shawahu nama in an soya shi ala nar sai ka dubi nama in an kafa shi a cikin roshi a kusa da roshi ɗimin nan zai ɗimama shi mallam sai ka ja ina kuka da kansa ina shi haka kamar mai na tartsatsi kamar hawa yake yi a haka in an sace an bashi nan konewa yake daga inda wannan man ya gama fita shi kenan zai fara baki daga baki ya koma gawai haka za a abu na ɗaya mutum yau ga mutum a bankarshi a cikin mutum yana ji yana gari yana cin mutum babu wurin gudu ka yi tsalle ka yi tsalle kana wuri guda da ta ko an tare ba ma maganan ka fita kuma ba maganan ka yi shiru bari ka yi shiru ka gwada jarunta kamala sai ka yi tsalle a na ɗaya a na biyun ba kai ba ka yi a wancan sana ma kwana kuma tsallan ka bai sa a bakka mutum ana cewa wancan suna cikin ni'ima suna ya laita ummi lam talib tunda ana addini a zamanin su mu ko ba daya ji mutum yana ma da Allah ya tsara tsawon kwana Ce to ba dan ba ce sai ba ka da hankali kace dai Allah ya sa Allah ka bada aljanna kawai Mutu mutuwa koyaushe ta zo Allah ya bada iko ya aiki mai kyau Allah ya tsare ma imaninka Allah ya karfafi zuciyarka da kan wannan dini shi ne kama du'a'i amma ka ci gaba da zama ba addini wala ina kanta inda yau karatun ba wahala gare shi ba sakamakonsa ne wahalar kawai za ka karanta ka tsara kauce ka gane abin da zai ce amma fa in ka tsaya kai dabburi, wannan shi ake cewa kai dabburi, ka auna azaban nan a jikinka yau ka je inda ake gasa kaje ka ga an bankare su gaban wuta inda misali a can a wuta ne ya za ka ce rabo Zai ke amu. da za ka gan shi ina wuntsul-wuntsul a jikin wannan ƙarfin ويقال أنا سوى فلان نضج الرأي واني تنانين سيانونا معنى ياي قاري أي محكمه wannan kenan mu koma ciki nuslihi nara nudkhiluhum naran yahtariquna biha nan za su babbako a wutan nadijat juluduhu shi ma sai da aka sa masa nahawu yuqalu nadaja shiwa soyayya nuna idza balaga hadda shayyi kanta shawa din ai kusan kaman amsa sauti ne shu din da naman nake shine shawa ishtawat fataharrat ya soyu ya narke wata ta ya ɓaɓɓare da kansa ليذوقوا العذاب أي ليستمر لهم العذاب مؤلما saboda azabar ta ci gaba da tsoruwa mai wuya. Azizan hakima galiban, yana rinjayen haka ba wanda zai gagara. sai dai wanda Allah bai yanke a kai shi wurin ba yu'azzibu man yastahiqqul azaba yana azabtar da wanda ya cancanci azaba wanda ka ganshi a cikin azaba sai dai a ce Allah ya kara saboda an kaje aikinsa kaga Abu Jahal a wuta ai duk abin da yayi duk abali da shi da Allah ka kara masa azaba ya ce ki manzon ka fir'auna sai Allah ka daɗa masa azaba ya shi bayin Allah ana haifan ɗan jinjiri ta ce shi ta zuna aka wuce da ɗan jinjiri ko ta duba a hannun lagwai lagwai irin wanda yake ta ta shi ma sunansa Muhammadu ko ai Muhammadu awwal Muhammadu al-awwal to irin sa ne ba kawai eh, ta bakin ma eh, sai a kwaɗa shi da bango to wannan kwa fa dandamin ka kwaɗa shi kenan. ko kuka ba zai yi ba kai ya fashe ciki ya fashe haka ba a san adadin gidajen da ita ce ba kuma ba don komai ba saboda mulkinsa labari kishin kishin ya zo masa wa imma hasashe wa imma maganan boka cewar za a haifi mai kawar daga ƙabilan nan za a haifi mai kawar da mulkinsa yake aiko wani na ga yadda za su kawar da shi ya bai ci gaba da kashe jira-jira da Allah ya fashi nuna masa bakuwa ba Allah sai ike. kaddara sai ta ce to ai kai za ka rene shi ba kai za ka rene shi ka je ka nemo shi ka zo ka rene shi Jami'ansa na aiki suka gada a ruwa suka ana zuwa mata oga ta kalle shi ta ce wannan yayin eh, muna ina son wannan wannan yana da kyau wannan a bar mana shi mu ɗauke shi mata. haka ce an gama sai ya za a yi rayu wace hanya za a bi rayu akai yi ta hidima a shiga a fita a kai a dawo har sai da Allah ya bai da shi wurin maman shi ita za ta daina shi a biya ya ko ma kuma ya zai kawar da mulki tattara yana faɗa da jirajirai ya kashe jirajirai ya kace to jinjirin da zai kawar da mulki a waccan kabila ce kuma kai zaka rene shi kai zaka ciyar da shi kai zaka shayar da shi kai zaka yi masa hidima sai sa mutum ya kiyaye kaddara mutum ya rangumi kaddara duk inda ta taso دين تونا نيدا كمال mallaka wa kanka تجري من خلال كو عزيزا حكيما مغانا تجري من تحتها الأنهار إيه، تجري من خلال أشجارها وقصورها الأنهار رافقا نيكي بدانا وتكانين إتاتوا دقيقة جاي راسي بامي حق إقصابا إيه ballantana wata rana ya haƙe ginin da aka yi kawai gudana yake salalalala ba gantsa kuka ina ina ina cikin karatun nan ni sai da dai sha'awa sha ruwan itatuwan ai ba sai ruwan gida ba kai ruwan itatuwan zai daɗin sha dubi ruwan itatuwan yanzu inda wuri ke da itatuwa ka je ruwan karkashin itatuwan wani da ya fi na fiye daɗin sha gare shi duk da wani na ganin akwai matsala ba matsala ruwan nan to balle kuma can ba ƙuda ba kwaɗo a ciki mai ɓata ruwan babu babu babu umma da kwaɗo a ciki to baya kashi baya kwai baya haihuwa yanzu ko ruwan da muke sha a cikin kwaɗo ke haihuwa <laughs> waye gane mai dubi karanta haihuwa mu je mu sha shi kawai hmm? dole ba za ka ba alama ba za ka ji ba amma dai kwado ya aiwa ciki ai ba kwado kaɗai ba kwari da ke ciki Allah ya saka da jinsu amma na aljanna shi nan wannan ruwa na kwalliya ne mutahharatun ai min al-adha daga cutuwa daga kazamta wal qada kazamta ma na ga da larabci aka same shi al qada dattin ba mai da hankali ba shi ma wani yare ne hmm? to to ina hausa dauɗa dauɗa ba ta gaba da ƙazanta ba dauɗa a jiki take amma wuri ya yi dogolo shi kuma sai sai ya yi dauɗa wurin ya yi dogolo kware kware wane wane ne an kalle shi kace dauɗa kai ruwan na da dauɗa kalli kai gashi nan babu dai a wancan ruwan a babu dai a wa'annan matan wal kaza mutlaqan fa ko da kankanwan ƙazanta babu wannan ko in an share da gobe sai dai a karkata in an ji kana zuwa a tura sauran kayan fitsari karkashin gado ko a ɗiba zubar a waje ka baro shi tsakar gida ka dawo ɗaki ka ga ɗaki ka ka gamsa ga mura ga rashin lafiya a yana wajo amma wannan duk babu a can kai ba mu shirya wa mu bar duniyan nan mu nemi lahira ba gaskiya tu'thiruna al-hayata ad hidiman da ake wa duniya ba a yin rabin ta lahira rabi in Allah ya zaka yan bai tsaka-tsaki ba masu yawa ba za ka iya yin gida na dub na miliyan ɗari amma kila ba kai hidiman addini na miliyan hausan ba Wali ma kenan ba a kai martaban wanda yana ga cire zakka a fara ne kawai a ibi kuɗi ya baka cin banza ku zo dai a tara a basu sadaka ku zo a nemi wa'inda za a ba a basu wanda aka fi su ta yabo to ku yabo ku ci gaba da yabo da dukiya an ba ku nahru ga murya da ƙarfi yau wallahi me yake da suna hmm? wasa eh sunan da ga yake ce wallahi duk da gangamu ki mu kai kawai ko rashin rabo ke ki rabo ko mutane kuka taru kuka ce za ka ga wani a cikin ku sai ya yaƙi in ma kuka matsa masa an sha gaya min a fili ake min tsakani da Allah ne barin yawo tsakani da Allah ni ba kaman ka bane ba wani yabo mai kama da zagi ni ba zan iya ba ba kaman ka bane ba saboda kai kafi mu kokari kafi mu kaza ko kuma ni ba so ko ne irin ka ba ni ina da hankali kusan shi yafi kusa a ce ma mutum ce maka ba zan iya ba ni ba wawa ne irin ka ba baki da baki a faɗa min waɗanda nake jin nau'insu su gaya min wannan magana ya fi biyar ta gaida ana bari tun daga lokacin zan ce zan bari bari in koma in yi ni kaɗai har gobe ban daina cewa wani ku zo mu yi wani ku zo mu yi in manya sun gudu tarkato yara su ma su girma su balaga su watsa su banne, ne sake tarkato su ko nan ke kina na sad nawa na yayi wanda yanzu sun ci ganye su ma sun ci ganye wasu na kan hanya yanzu ka ga ijalama ya fara cin ganye tafiya ne kawai bai yi amma ya gama cin ganye sai ɗinsu duka ishi ishi ishi ishi sun gama cin ganye ina mutum na gama kulliyan nan to ya ɗauka kun gama daidai Malabiyar ya ɗauka ku da za ka gan shi da ƙoƙari in kana karatu ya zo ya zauna ya tambaya ya yi menene tambayar ba ta kare ba mashi ya ƙoshi. to da zai ma ce to tun da kini yanzu ga mu da an ta zama duk karatun da kake mai mai ake min ni na riga na iya to je ka bude wuri ka faɗa min haka wannan ce to bude wuri kaza ko ma wuri kaza ga masallaci da ci gaba da yi amma ko ka bashi ka ɗauka ka bashi zai kashe wurin mutum nawa aka ba su makaranta suka kashe mutum nawa aka ba su masallaci suka kashe masallaci ba banza ne ba duk mai fasi ba zai iya riƙon masallaci ba kai ko mai laulayi bai kamata a ɗauki masallaci a ba mai laulayi ba ai kaga gwamnati ma ba sa mai laulayi aiki sai an samu report ɗin likita wanne ciwo ke damunka sai an je likitan da ita duba ka an tambayo shi a irin ciwonka daga nan su ce ba su yarda da sai dai za su za a ba su isharan hanyar da za su bi su bincike daga nan su tsora su na su binciken da kansu sau nawa za ka yi kaska kai musu ce yin ba su yarda da shi ba musamman sojoji da asibitinsu in dai tas ba na asibitinsu ne ba ba su kaman limamin masallaci za a ɗauka ba shi ba a duba lafiyan shi tun mutumin nan an sai shi ya zama yau ina nan jibi ina can ya za a ɗauki masallaci a bashi ko iji ita ne shi ne liman ya za a ɗauki liman a bashi ya za a ɗauki liman a bashi ai limamai kaga limaman nan namu na da shi shehu wanda baya tafiya baya zuwa ko kullum yana gida so shi ne liman amma ba dan duniya ba addini baya canzawa shine wancan da aka yi shi ne muke yin sayo tunda annabi ya kafa abin ya rike yana yake zuwa inda yake zuwa dan kaɗan ne in kuma ita ce zai ce to ya naɗa ne ka riƙe masallaci ka riƙe al'umman anguwa har sai na dawo an yana dawowa aikinsa ya dakata gaba ko a ce gashi a gida baya jin daɗi ya je a yi sallah za ka ce an taɓa ba ni labarin yadda aka yi sai da ya suma uku aka sa masa ruwan sanyi ya yi abu ya jika jikinsa salka kaza ya miƙe an yi sallah aka ce ba a yi sallah ba ce ku tashi barin jiki yana miƙe sake shimfiɗewa ya ta aka sau uku sannan da ya sake bude shi ku je a yi sallah addini ba girma ba ne ba addini bauta ne girmanka a addini ka zama bawa cikakken bawa bi ma'anar kalimar ba za a ce ka zama wani annabi annabi ba amma za a ce ka zama wani umar umar radiyallahu anhu wani abubakar abubakar haka haka za ka zama to shi ne za a iya ba ka limancin masallaci amma ba mai yawa ba ah, na na zan zama kuran juma'a ranar da za a yi taro da yawa Samsu salawati wannan ya zo ya buga ka da eh? to ɗan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati To, ai ko aikin gwamnati daga inda aka ce an ce ga limanci to ba za a ka na aikin gwamnati ajiye mana aiki ka dawo. Mun ko ba haka ba ne wani ba shi. ka ga sarauta, Ka ga da yake sarauta da gaske ne har zan dan barbashi har ka ga wani ana naɗa shi sarkin musulmi yayi ritaya nan take aje musu kaki. Yanzu da kira wannan sai ya naɗa. sai limamin gari naka ha tun da kana aikin gwamnati je abun ka muna tare da kai muna ayyuka tare da kai duk wani taimako kawo dole abun da zaka yi in ka je in ka je wari warin ya na zuwa ka gaya mana in ka je kanshi karshen alheri na zuwa ka far gaya mana in ka je an zauna lafiya ko saki jiki yanzu ku bauta Allah ka gaya mana ku ci gaba da zama can amma ba liman ba komai na masallaci ba ba ba wanda za a baka wanda ya san aikin sannan kuma ya zo ya aiki akwai na harko e, sifatun mu'akkada dalilan din kenan ka yaumin wa e, ka yaumin wa aiwam wa lailin wa aliyala, wa dalilu to haka dalilu ma yake huwa as-sajsaju الذي لا غر فيه ولا قر سج سج يا بديك يا من أنا كلام أما باتم بايا با أنجما كجكنا بتشين ككشي أسج سجو سأشي ما أنت سج سجو انظروه واستمعوا إليه من اليوم اسمه سج سجو هم شيء هاي قاشي لعم بصره na me zan wahala babu zafi cikinsa babu sanyi haka yake to lullumi ba mai cutarwa ba ba mai ba mai cutarwa ba in yayi yawa cuta in yayi kaɗan cutuwa wato saka-saka nam ina can har ya zauna cikin kalimatu azillu zalilu alwarifu kenan wanda ya yi lip lip adda'imu madawwami wanda baya kadewa la harra wa labar barda bihi sai wannan kadai siffan aljanna zaka ce ni'ima ne to haka ba a zauna ce to haka ba a zauna babu canji Hi isa ni'iman aljanna ni'ima ce, azaba aljanna azaba ce. Ma'anar ayatai ne, ala zikiril imani, ta biyo bayan ambaton imani wal kufri fil ayati sabiqa. ذكر تعالى في هاتين الآيتين الوعيد والوعد نعم الله أنبتو من جرجئي جاء القول جرجئي أذابا ga mutumin da ya taurin kai ko ga waɗanda suka yi taurin kai alƙawarin albishirin ni'ima ga wanda suka yi ɗa'a wanda suka yi ɗa'a suka yi inkiya ɗaya daga cikin siffofin attaqawa ku ana siffa uku ne na farkon su ne inkiya ba da kai gaba ɗaya sai waye at-taslim wa taslim sallama wa runguman kaddara, har umar na cewa karkashin wannan shi bai damu ba in ya waye gari cikin nima yake koshe bai damu ba in zai yi waye gari cikin nima mhm. in ya waye gari cikin sharri saboda asa an tuhibbu shay'a wa asa an takrahu shay'a saboda haka nan shi gaba ɗaya ya riga ya nuna ya samu saiti akan addini ya samu saiti sai na ƙarshe hmm? ta'ammulu wan nazaru sai kuma ya fi faɗi to wannan shine siffar ƙawa. Sai ce zo da kana wannan alƙawali masu takawa don dama ya takabbalu lahu min almuttaqi muttaqina ne za su shiga aljanna wane ne wane ne za su shiga aljanna alherin duniya da na lahira duka ya tsaya takawa to saboda kana wannan aya an ambaci alwa'ida an ambaci alwa'ada alwa'idu li alil kufri ga kafirai masu taurin kai والوعد بشارة لآل الإيمان فقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا يريد يدخلهم نار لا أشد وتا نار جهنم tunda nan جدن دعاكتان da aka tanada الله ne kurkukun جي أر إيه akwai kurkuku جرن الجنه قرقكم جهنم لا ثالث في الاخره ان دي بقى فامولي اجي اريبه تبت كان جهنم جهنم يا طريقون سنا ببقوا عسكي فيها واستلونا بها كلما نضجت جلودهم اي تهرت كنا fatan jikin ta narke ta faffashe wa saƙaɗan ta faɗo ƙasa ta so ta laifadi ba shi ne can aka shi sala ya salu haka kawo kirinya taharrat wa saƙaɗan baddalahumullahu fauran take Allah sai canza musu juludan غيرها ليتجدد ذوقهم saboda ɗanɗanansu ya ci gaba da maimaituwa da sabuntuwa lil azabi wa ihsasuhum bihi akwai naharu baddala rawa anna juludahum tubaddalu fi sa'ati mi'ata marra labari ya zo a awa ɗaya yi yayuwa ta jahannaman ce ko ta ai kama da irin kamu ta duniya ainihin za a canza fatan sau ɗari a fada ta narke ta dawo ta narke ta dawo kai wannan irin sa'a su saboda ba wahalan ginin ake ba kawai za a ce fata fata koma ko a saita ta kawai yau duniya ma ko ana saitawa idan ya kai wata martaba sai ta sai ta ta dawo in ta kai wata martaba abin sai ta koma sabuwa in ta kai wata martaba sai ta kamar in aka kai aka kona kai wurin kawai shi ta sai ta duye sai ta koma sabuwa kuma inda ta koma zama haka raɗaɗin zai koma irin na farko ko fiye da na farko ba bayani ba labari kai Allah ka ba mu imani bayan imani mu yi aiki kuma Allah mun yi aiki ka taimake mu ka karba ka taimake mu akan wannan aiki Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kai muke wa biyayya Allah yadda muka faɗa Allah gaba mai kuma kai ne kaɗai muke ainihin muke neman taimakonka don wannan harkan in baka taimake mu ba za mu iya yi ba in dai ba Allah ya sa mana agaji ba mala abu ba zai yi وروى أن هذه الآية تليت عند عمر رضي الله عنه an karanta ta a wurin Umar irin karatunta tadabburi ba karatun hadda ba. Faƙala Umar lilƙari a idha sakota, ya koma ya maimaita fa’ada alaihi, inda in kana karan eh, shanke dai kafin ya fara tafsiri za ga da dama ayoyin za a karanta a maimaita a maimaita a maimaita kafin haka da haka dottawa kawai ko ana kuka daga nan ya tsike ya fara tafsiri ya fara kwankwance ta ya fara warwarewa ya fara warwarewa wani ya kawo min kasa sau ɗaya na ji wa'adaha yace mai mai ta ta alaihi wa yi mai mai ta kanta wa inda hukab radiyallahu an ka'abu sai yace fa qala ya amiral mu'mini kada ya sarkin mummunai kaga masu gabanni suna zama wurin ilimi suna zama a makaranta hatta karatun da ake ma su kamar su ake wa karatun sauran talaka suna cin albarkacin su ne yanzu ko sai dai masu mulki attajirai su ci albarkan talakawa don suke karatu yanzu in dai za ka je makaranta sai dai ka ci arzikin talakawa da iku iku masu kuɗi ya shiga su zauna in dai kana neman addini da gaske kake kan daka me za ka yi da taron masu kuɗi jin kafa suke kawai ba wai aiki da shi amma talaka ne zai je tsinke kana karatu har ka ga wani na kuka har ka ga wani na kuka saboda ka ya sarkin mummunai ana indi tafsirul laha ina da fasarata. ka sun ma shi aka tambaya menene takawa ya tashi ya bashi wani misali rayayye ka yi tafiya a gari mai daji mai ƙayoyi ce yi da za ka yi tafiyan ya kai ice ya yi ƙori na nai na tara hankali na na gabatar da ƙafa ta wuce ɗayar ɗayar ma ta tadda ita ta wuce wannan ma ta wannan ta wuce ina kallo da haka an na fita daji ce to haka za ka zauna a duniya rijilan رجلا وتؤخر أخرى haka za ka zauna cikin iyali haka za ka zauna a wurin sana'arka haka za ka zauna a ofishinka haka za ka zauna a gwamnatinka haka za ka zauna a wurin aikinka haka za ka zauna tuqaddimu rijilan wato akhir uku kana tsakiyar danja kana cikin riski gaba da baya sama da ƙasa. halaka ce ga ta nan kewaye da kai in ibada kake yanzu ka zabe yanzu menene shaidan ya kaɓe yanzu rai ta auna maka yanzu yanzu Wa sai to haka za a yi zagewa za ka yi Sun ma baka naɗe eh, ƙori ba a wurin ibada to kaga dole ka shirya gulma ba za ta taɓa ƙullowa daga bakin magulmaci bai gitta mauri sai ce yaya za a tsaye ce ka tsare harshenka ka lalace ɗakin ka ɗakin ka kai kuka kan kurakuranka ba abu uku ne ba harshenka ka kulle kai masa burki ya dinga zuwa bayan zuciyarka sai zuciyarka ta tattauna ta yanke ta ga alheri ne harshe sai ya faɗi da zarar zuciya ta gatsiya na yi ta take shi saboda haka nan daga nan ba za ka zauna ka ce to shi kenan ka fa sulke za ka je ko ina ka zauna a da zance da ake ka majalisa kowace iri ce tsakani da Allah ka kaurace mata yau ko cikin iyali za ka zauna to dole ka zauna cikin iyalinka da wannan siffar ko da ku za a bata an daɗe ba bata ba to haka za ka zauna cikin takazan hmm? nesan ta ina ai ya kada mu koma mu tsinci hanya mu shigo hanya tun ba wasu ne tsofaffin ba mu ne ai mu ne za mu wuce gaban mu gwada musu tun wayannan yara kyanta su kalla daga gare mu mun karanta muku kuma ga shi ga misali domin in ba ka muna da zunubi biyu muka karanta ba mu aiki da shi ba to shi kenan yara sai su zanna wannan shine karatu ka karanta ba za ka aiki da shi mallam wani ma da ya karanta ba ya aiki da shi ba to saboda haka na rashin aiki da shi shine sunna dole mu wuce gaban mu zama zakarun gwajin dafi ko faɗa za yanzu ya kamata mu ce gaba mu gwada musu yadda ake faɗa yara ku tsaya ku tsaya a'a ka tsaya a'a ku tsaya in ko ba haka ba kaje ce to na haɗa ku da girmana ina gaya muku don girmana ku tsaya kaga dole ka tsaya su wuce gaba su gwada muku yadda ake fara yadda ake tsayawa in suka mutu kuma sauran kuma ya rage ku, ko ku koma gida ko ku tsaya ku yi faɗa mu za mu nuna musu yadda ake aiki in aiki aka ce ai dukiya za a bar mu riga su badawa sun san abin da muka mallaka inda jiki za a yi aiki mu riga su suna iya shiga su fi mu aiki amma mu ne abun kallo a aiki illa in kaya ake ɗauka suminti ake ɗauka kafin ka kai ɗaya sun kai goma ba komai amma da ai sun gana ɗauko kuma dole a bani ɗauka. Dole. Aikin Allah ne ba maganan na girma, babu girma a aljanna. Ba za ce za shiga aljanna ce yara ku wuce, ya ta ku bari tsohon fara wucewa. In za ku bari. ذاك يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير لها فذكر له annahu tabaddala fi sa'atu baddalu ana canza fatan na a wuni ɗaya a lokaci a awa ɗaya alwahida mi'atun wa ishiruna marra ba ɗari da ɗari da ashirin mutum ya yi kurmus ya koma ɗanye ya yi kurmus ya koma ɗanye ya yi kurmus ya koma ɗanye a awa ɗaya sau ɗari da ashirin ni shiga wuta kanta na kasa suranta ta Allah ya na kasa suranta ta kai ba da kai muka babbaka yayi ba muka kasa zuwa kusa muna kallon ga ƴan guntaye mu tura su muka kafa muka dinga nemo karare amma haka mutum yake ya kai nesa yana turawa yana turawa a haka bari muka yi da kai sanyi amma wutan ba mu iya matsatta ba so kuma irin wannan wata ba wannan babbacin za a samu tun ba wuta ce wata sosai hmm? shi ne aka ce wuta ce wata sosai wannan ai ta ce muka ce wannan babbace ne ta babbace ce ta gagara ba shi sa aka ce ba mutane Allah na fushi da wanda baya ta dabburi ba fi kulli in aya Allah na fushi da tsohon da baya ta dabburi. da yaron da baya ta dabburi in ka tabe komai zaka ga aya ne in ka kalli wutan duniya ta tsame ma aya akan ta lahira in ka ga kayoyi ka kwatanta tafiyar Umar a takawa duk abin da ka kalla darasi ne da rayayye gashi nan a gaban ka Shi kenan wannan sai mu koma inda muka taso da ya mu koma tukuna ina za mu koma aya wa ta ta'ala don ku wa alaikum assalam ai ba fassara yake tambaya ba yanzu irin waɗannan ma'anar suna isa ce ta ba ku fara karatu ba ba ku fara karatu ba ko karatun ku ku fassara ku ya saukan littafin shi ne karatun ku na sai na saka muku ba karatu ne ba shi ai baya ma shan wahalan fassara balarabe ne kuma qur'ani da harshen su ya sauka larabcin zamanin su kuma a larabcin larabcin mutanen su kamar ne a ce maka a ce maka ana Hausa irin Hausan Kano shikenan sai ka je Sokoto ka san sai ka dinga lura sai ka dade da ka goge da a faɗi wani abun ne sai ka tambaya to ba da sauran harasa ne aka saukar da ƙur'ani ba da Laraba su ma suna da yare kala-kala amma duk larabci ne suna fahimtar juna amma na Qurayshawa da shi aka saukar da Qur'ani shi ko bumar ba shi ne to saboda ka aka gasa ma'anan karatu daban fahimtar saƙon da ake isarwa idan saƙon ya isa menene zurfinsa da faɗinsa yanzu za ka kwatanta karatun wanda zai karanta a karantar da karatun wanda zai tsaya a ji karatu yi tambaya ɗaya ne karatun su ba ɗaya ne karatun su ba wannan karatun da zai yi ya karantar kuma yana shi za a yi masa fatawa a kai kaga zai yi aiki da shi zai nuna shi har a yi masa fatawa a kai karatunsa ba ɗaya yake da sauran masu jin karatu su rufe littafi su tafi gida ba ma'ana nawa za a faɗi ka rasa menene saƙon gidi fassara ta faso hatta fa ai wannan ayoyin gaba ɗaya ba su buƙatar tafsiri in ka ɗauke su ka ɗauka za ka fassara kowanne to amma saƙon da ke ciki fa shi kenan menene gaba eh? inna allaha kana azizan hakiman wannan tazayilu المقصود التذيل المقصود آه، إيه، المقصود منه انفاض الوعيد فيه وانا ذاتي كمان وني يا بيني اني جيني انغما يا بيش تند امفاد بغانا امفاد يا ايكين جاشي امفاد اشي راس تدول زوسيا تدنجا كي كي وانا ابو بغيوبا wannan abu ba zai yi ba sai aka ce ina ai shi Allah aziz ba abun da zai gagare shi irin wannan wuta an ka kallo ta duk wanda ya fada cikin ta ya mutu kenan to amma ban da san Allah mai iko ne zai bar mutum tsaka-tsaki don ya tantana min infadil wa'idi fihi لأن العزيز الغالب لا يعجز عن إنفاذ ما توعد به ada don yayye mai rinjaye la ya'jizu bai gazawa an infasi ma tawa'ada zartar da abun da ya gargadi da shi wa maƙiyansa kama annal hakima kaman yadda ka san mai hikima fi tadbirihi yu'adhibu ahlal kufri bihi wal khuruji da masu tawaye kafirai da masu tawayewa masa ga yadda ya tsara su ko masa ɗauki wani abu an ta'atihi hadha ma tadammanathu al-ayatu al-ula as-sadisatu wal khamsun min wa'idi li ahli al-kufr wa amma al-ayatu ath-thaniya as-sabi'atu wal khamsun فقد تضمنت البشرى تتتلو بشارة السارة بدن تري لأهل الإيمان وصالح الأعمال ما في التاوى وقعيك ما أجتنا بالشرك تالدك أولا سوى شرك والمعاصي فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعند سكي إيماني بمعنى الكلمة imani yana da rukunai guda shida kaga kowane rukunin in an shiga shi cikin sa bahru dai la fahila la ai ba'da tarkihi mushrika bayan da sun shirka don ba dama kai illa Allah sai kai la ilaha ba dama ka shiga wajen bautan Allah sai ka kwaɗa shirka tukuna sai kai la ilaha sai kai ka izalantar da duk wata shirka ka izalantar da duk wani sabo ka izalantar da duk wata hawa ka izalantar da duk wani san rai to lokacin nan ne za ka yi ibada a karba shi zai aka ce eh, salihatin sun zo ba da tarke mu shirka wal ma'asi ai kaga ne la illallah سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة فكافر موفت آية أن سامت النهار ذكر هذا الخلود نن نعم، أنكو ودن دو إذاما للمنى سبو نجر ممالادا ويكاغا كلهم باها باها شنك عليه في الدائي بنال الجنة بنيرو daɗin aljanna bai karewa don haka bai da laifi na wasu yana sai komai zai ce laifin daɗi duk komai daɗi wata za ka rasa shi kana tafiya kana jin daɗin tafiya kana tafiya kana jin wane wata rana sai an waye gari kana tura kafa ka tafi ka kara ɗaya gari abu ne mai sauƙi ba daga gari ka tafi wani gari abu ne mai sauƙi a gare ka za ka je da annashuwa kana ba da labari a cikin awa kana na je gari kana na dawo ko a nan masallaci mun taɓa bayan wajen ƙarfe goma muka fita daga nan muka je Naija muka dawo muka shiga mina da na shiga mina mai da muka duba aiki sha biyu daidai muna cikin mina muka je aka nuna mana makaranta na ga masallaci na je a garin har na ga fulotin da aka saya na je na ga wane ne da aka saya na zo na tabbatar na dawo nan kuma da safe na karatu ba wanda ya san na fita yanzu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ko da babu fashi ko da babu kaza in na tafiya ligis da ke yi in dai na yi tafiya to ku ban nan zan zo in yi muku karatu ko a daddafe to in na yi muku karatun ku karɓi abin da ya cancanta daga nan yan gaisuwa da yan wane ne da yan tambaya da ɗan ta bayan an gama karatun nan tambaya me rai a yi ta a cikin karatu in an riga an tsaye ko da ne na gaji na yi liki don a lokacin nan ko magana nake ina magana da dai da kai kawai na san magar da nake amma ba na iya tunanin kirkin da zan baka in tunanin da ya baka wani ni karan kaina na ina magana da kai ne dole tun da ta matsa na ce ba ka ce yar kaɗan ne ɗan ƙanƙan ne faɗan na ce maka babba ne ba ƙarami ne ba a wurin ka ne ƙarami sai ka sun ba ni da abun da yawa ya ce a'a ba komai faɗi kawai faɗi kawai ba komai faɗi to dole ka kandamo ka faɗi yau ba jiya bane ba aswajin mutahhara ah haka dawwama muna maganan dawwama wannan da yake da suna izama lil millati domin ita tunda aka ce khalidina ita anharun khalidina fiha abadan kai wannan kusan yana nema yafi aljannan dadi tunda aljanna mu nan duniya mun san laifin daɗi ya kare kuma duk daɗi mai karewa to amma banda na aljanna kuruciya can ba ta karewa sai ka shekara dubu kana nan kamar shekaran ka talatin da biyar daga zaune za ka miƙe ka falfala da gudu shi fi komai sauƙi ka yi boros ka hau ka faɗo daga fama ai dariya ka tafi ziyara ka je wajen abokanka ba aiki bari ba na baki ku ɗunguma ku tafi wajen su wane, mu tafi tare wani ni kaɗai zan yi saboda kallon eh, haka don haka na aka ce khalidi na fihan ya fi kowane daɗi wannan darajantawa ne girmama kyauta ne wa khalidi na mansuban alal hali المقدرة أي حال كونهم خلودهم مقدرة آه، فيها قبل آه، آه، قيلكو قبل دخولهم نه نعم، أكتبت دائياها شيء كنا سي تفسير آية لن أكت أزواج مطهرة لن كاكدا يجي ساكي سوى القرآن على رأسي نمجي دمت كوانا سونا سزوج مزوجه ومن ان آه،, آه ما ينبتذوها أبدا يريد نساء يريد نساء من الهور إلى نفي مات نهور العين wanda matan gida sun fi su so kuma matan da suka shiga aljanna sun fi horul airi to amma su wa'ancan haka suke kawai halitta su haka suke ai hurul ai mutahharatun min kulli ba yu'zi tsarkaka ku ne daga duk abin da zai ɓata rai ba za ka ga a tare da su abin da zai ɓata ma ba ba za ka ji magana da za ta ɓata ma ba kuma ba za ka sunsuri abin da zai ɓata ma ba ba za ka gani ba ba za ka ji ba balle mu'amala ba za a yi maka mu'amalan da za ta gumama ba ha sun tsarkaka daga duk wani cutarwa yi hillo bi husnihin Hinna ko ya rage eh, ainihin kyansu ai isa eh, wata mata wata tsohuwa mai hikima take ba wa ‘yarta buzuri guzurin da ake mallaka miji da shi daga cikin abin da ta faɗi kada ki bar mijinki ya ga abin da baya so kada iji daga gare ki abin da baya so kada isun suna daga gare shi abin da baya so ki kiyaye jinsa ki kiyaye ganinsa ki kiyaye maganan da za ki faɗi zuwa gare shi idan kika yi haka za ki mallake shi kai ko baka ga Aisha ba ta yi sai ai tana kiyaye ganin annabi tana kiyaye jin annabi tana kiyaye sanshanan annabi tana kiyaye mu'amalan annabi yau kaga da annabi bai da lafiya bata bar shi a ƙasa ba tana shafa shi a'a ɗaukan shi ta yi ta sa shi akan cinyanta Ta duba ko tafiya da aka yi an fita yaƙi da aka tashi zuwa hutu eh, ta ce bata gasar kanta ba aka ce to a jiya nemo shikenan annabi ya ɗora kansa akan cinyoyinta shikenan bacci ya kwashe daga nan abubakar radiyallahu anhu ya shigo yana nuna ta da yaba mutane suka ce ka gani abubakar wannan ya taka ta janyo wa mutane yanzu lokacin sallah yayi babu ruwa ta tsare annabi akan harka ta yi kaza ta yi kaza a wannan shugaba kuma kana nan kana kallon ta da ku shiga bagazan bagazan kanta to tunda da annabi a ciki ya shiga a hankali ya ganta zazzare mata ido ya shiga ina caka mata hannunsa tun da tun bar manzon Allah kashi nan babu ruwa kashi nan babu kaza sai ce wallahi in ban da ba dan matsayin manzon Allah da ke kan cinya na ba da na fita da gudu amma ta ce wallahi ba za ta iya motsawa ba ta yadda annabi a kasa, in za a daddatsa ta sai da daddatsa ta sai eh, muna karatu to amma babu babu sirrin karatun din to ba dole ba kullum idan ka ta a ina nake a ina nake a ina nake in aka ce to rana kaza kana wurin wurin Aisha ce to shikenan Allah ya kai mu mata masu hankali maimakon su taru su ce sai sun haukata Aisha sai sun mata kaza suka ce ta yanzu abin da za a yi mu tsale shi taimakon da za mu yi masa ya yi jinya inda yake so mun yi yafe maka kwananka hakkinmu ne ka kwana ɗakinmu. Mu ma muna so in an tashi kawo wani abu a baka duk a kawo nan ɗakinka tare da tsirrai ba abun da ke kawo na duk inda in an kawo da mutane ne. Saboda ka nake to ku kai ni ɗakin Aisha. Dan ya mutu a hannunta ya mutu. kullum in na kalli matan da nake kusa da su na ga aidin ko a nan masallacin na gani haka za ta aje yaro a ƙasa ina zaune ina ta tsandara ko ka tana yi haƙuri yi haƙuri sai ta buge baya sa fa fa fa yi haƙuri yi haƙuri ko yi haƙuri sannu sannu yi haƙuri haka fa za ta zauna ta hana na kusa da ita karatu ta hana wane ne ina tsandara ko ka ina zaune ko me amfanin cinyoyinta ka ɗauke shi ka ƙora shi a kan cinyoyi ka jijjiga shi irin jijjiga da zai yi ɗimin jikin ta kila an yi sa a yi shiru a ina a ƙasa za ta je tana ga wannan za ta ɗauki mijinta ai in an yi sa amma ta dubo shi sai dai dubiya ya jiki ya kaza ko abinci ba ta sanar da wa mijinta balle ko abinci sai dai makwata su kawo tana zamanta. to kawai sai dai kawai ba za ka yi musu ba baki ba ce to ba komai in ba komai ni ma wala Allah ya ba ni ladan Allah ya ba ni ladan ka ana aure don a huta don lokacin wani aure in kai shiga kai amma fa ka kusa ba za ku yi aure ba maza kowa ya aure ya fi sauki bari in kame baki na don kada wani igane da kyau ce kai na ji labari fa akwai littafi musamman wa'anda ne ulama umi ulama al-uzza manya manyan malaman duniya da ba su aure ba ala imam imamun nawawi da ibnu taymiyya da sauransu su na riƙe ni saboda haka nan babu wani abu yukhillu bi husnihinna wa jamalihinna na kuma ka ji magana mara daɗi a gare su inna asari ya zo daga aljannan su ko idan ɗan aljanna yana faɗa da matarsa ta duniya ta su dinga ce Allah ya tsine maki kina walar da shi lokaci ya kufa ya baro ki ki wurin mu ya ga karramawa ya ga girmamawa naqiyatun min al-bawli sun tsarkaka daga fitsari wal ga'idi da ba haya dukkan mutum in ka je wajen fitsarinsa shi kenan can ya ƙare ko ya yi kashi ga dubi yaro duk yadda aka wa yaro wanka aka yi masa tsaf aka yi masa tes kaman ka ce ka karɓi shi daga wajen uwansa a bayan ya yanka kashi sai ka ji ana amai da shi amai da shi o yanzu ba ɗanka ba ne ba ko amai da shi amai da shi amai da shi a je a wanke masa to matan aljanna ba fitsari ba kashi dole a kira shi yadda yake wa damil haidi babu jinin haila mai ɗoyin nan wa qauluhu ta'ala wa nudkhiluhum dhillan dhalila ma'ana warifan kaninan mai lullumarwa haka je rana ita kada kana kaninan min alkinni mai ya yakihimul harra wal barna. لب لب دانيال لب لب يكي وحدث يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرانا النبي عباد الاباني عن الجنة فقال في الجنة شجرة تسمى شجرة الخلد يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطع ظلها tab wannan bishiya wace iri har wannan ta ne ake ji a sama to dai bishiyan ta fi faɗin duniyan nan tunda a ƙasa ma an karaɗe duniyan nan wanda ya karaɗe duniyan nan bai bai shekara ɗari ba ya wa ta amma ga wannan mutum zai zauna yi tafiya bishiya ce ɗaya kaga wuri ɗaya ne kafin ka fita inuwa sai ka shekara dubu ɗaya mai yiwa ma akan doki baka ƙure ta ba wannan ko za ta hau sai dai da matakalai kila akwai matakalai wannan wane kuka kuka ce ta kan zama shirgegiya to ban sani ba gamji gamji ba na zama shirgegiya to amma ɗan shirgege ne shirgegiyar bishiya na aljanna sunanta shajaratul khuld matafi zai yi tafiya a ƙarƙashin ta tafiyan ya siru rakibu ne mashi ga shi da fili? mahayi zai yi tafiya fi zilliha kam ni ɗatosa shekara dari bai fita daga cikin yanuwan ba ni na kasa ganin bishiyan a cikin zuciyata ina kasa ganin ta tun da girman bishiya ne da bishiyoyi biyu na sani manya jamji kuka ha da yanzu da zane ya kace da kenan anai bai da ka bala ayin qur'an sannan ne ni zaka ci tsaya ne anan karantawa nai karanta yi daga ce ce ka totowa ce ai kalmar mata yi kaɗan tun da shirgegiya ya fi ƙatotuwa ai hausa ta ƙare shi nake ce maka ya za a hau kila yanzu in an mata matakalai wurin hawa daga nan ka tsare daga nan ka tsare to mai ƙasa ma ya shekara ɗari to in ka hau kai za ka fata ku hau kai ku iya a haɗa ka da Abdulsalam ka turo Abdulsalam daga kai hmm? ka bi shi ya tsere ya ɓace ɓatta ta neman shi me ta ce ne shi Abdulsalam na biyu ina shi. ka hau nan ka leƙa nan ƙarshe sai ka shekara ba ka gan shi ba kuma ina kai sai ka gaji ka dawo gida sannan ka ga ya sauko ta wani wurin malam ba ta ba. in ba don da wutaccen ba sai dai mu ce to Allah ka kai mu aljanna ko wannan bishiyar mu kalla kaza kuma za a baka ka hau kuma za ka je wannan inuwa kawai inuwa kamar da a ce maka a duniya cikin kyautar da aka yi maka akwai numfashi iskar da kake shaka kaga waje take ai wannan ba ta sauratuwa saboda kana haka to akwai irin wannan to san ma shajaratul khuldi yasirur rakibu mahayi in garman doki wanda yake ji shi ya sake shi hmm? fi zillaha mi'ata amin ma yaqta'uha ma yaqta'u zil bai ma tsallake inuwan ba kusan dai kuwa na nufin ya ce ba a tsallake inuwa to ai dan aljanna ta da ce ni karshen da ke sauran gani a ba da jinji akwai na karaho Ibn ابن A عن تفسير هذه الآية هداية الآيتين shiryatar wanda ke cikin waɗannan ayoyi guda biyu abun da muka koya na farko al-kufru wal ma'asi mujibatun lil azabil ukhrawi ai mun ga asarul ma'siya ku afatul ma'asiya ma a adunia a duniya kanta sako tsiya ne balle lahira to saboda haka nan kafirci saba wa Allah masu sabbaba al-akhirah ne akwai na haru bakwai ko kuma na haru kawai وذلك لأن الكفر والشرك والمعاصي التي هي ترك الواجبات wa fi'lul muharramati tudannisu nafsa suna ɓata rai suna dagwalgwala rai fala tusbihu ahlan lidukhulil janna ba ta shiga gidan aljanna Dum mai zunubi mai dagwalon zunubi ba za a bashi shiga aljanna ba sai ki ce zuma kun manta duk wace ta damalmale ta taɓo wani abu mai wari tana zuwa gida korarta komandoji sojoji na bakin na bakin kwangi ko anya da zara duk wanda ya tawasa ya tafi hankali ya yi tsoro Yan suka sun suna su ce ilal wara wara koma baya su koma gefe a jira sai an gama caje wa'annan sun shiga ciki daga nan komandoji na kofa a koma wa'annan masu masu laifi wani ana zuwa kanfa kawai aka jabansa sai a girbe shi inda dama dama a kora shi ya je ya tsaftatu ya dawo ya shiga amma kazami ba barin sai shiga shi abu mamaki dabba na da dokoki wai amma mutum bai da dokoki misalin za ka ga wani yanzu babban mutum in ya zo sai zai koma gindin filar ya zauna waccan wajen kusa ya gwammace ya zauna kusa da matan can da ya shigo cikin jama'a ko kuma to tun da yake haka ne ka ga nan kun cika nan nan ko ina ya cika sai ya koma can saikin matan can wajen kofar nan sai ya kambara, me ke janyo haka takabbaranci shi ba zai shiga inda talaka suke ba kuma ƙarshenta za ka je ka tar da shi can inda yake banzar bazara shi amma shi ya shigo ya zana inda kwace oh, a koma gefe in ya kalla shi ai ga wani can a gefe ai ga wani wancan na gefe aiki yake wancan ma da gefe aiki yake gadi yake yana lura da masu fita marasa gaskiya ba su da haka an ka fita kuma za ka je ka tabbatar masa zan je wuri ka ce to ba ka dawo in ka dawo ka biyo ta nan in san ka dawo don dai irin ma ga yadda muke daddadan sai a rubuta su banka idan ka tafi baka dawo ba gobe za ka ba da labari za a nemo ka kana zuwa akwai wani yaro wani ya fita bai dawo ba shi ke da dandana za a kawo shi me yasa ka fita baka dawo ba kuma an ce ma je ka dawo in ka tafi ka tafi gaba da ke zan koma saboda kaza saboda kaza sai shi kenan sauka lafiya ka ko wanda zai fita sai da isallama ba zai fita ya tattara takalmi ba ba zai fita ba ya yi wa wata mota ki ba zai fita ba ya samu wani keke ya hau ya tafi tunda ya san an san da shi na tafi ni ba zan dawo ba idan misali aka ce faɗi sunanka zai faɗi sunan ƙarya a to sai mu ce kenan ba za ka shigo ba sai da ne ɗinka ai kaga shi ba a sake shi ka san ku dole za a nemo ka in ana so sai dai za a ce ba za a iya ba ba zai yiwu ba ba za mai ba in ma ba mai ba wasu musulmi Kau sama sun yang Abu buat. ina nake alale dukhulil janna saboda kana wa fi'lul muharramati tudannisun nafsa fala tusbihu ahlan lidukhulil janna liqawlihi ta'ala qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ta ya rabo ashe tsarki wani abu ne kaga dabba ma ba ta son ne ba ta son mai sako ba ta son mai kaza ba abun mamaki ne ba za a iya tare wanda ije ya yi tara da wata mata ai har a dabbobi sukan yi kan ji labarin ana cewa ainihin na mun dukkan da wani hadisi hadisin buhari eh, cewar wata rana wani biri ya yi zina da wata biranya suka taru suka kashe shi jahilai na cewa ai ya ce wannan wannan ba gaskiya ne ba dabba ce ba ta da hankali amma yanzu da muka ga muka karanta dubarun dabbobi ai muna ganin dabbobi sun fi mu dabara shirin da dabbobi suka yi wa kansu suka yi wa ƴaƴansu ba mu da shi shiri da sarakunan dabbobi ke wa dabbobi ka duba fa eh, sarki shi ke ko fita itirenin ɗin yaransa sababbin aihuwa ƙyanƙyasa haka za a sana rana kaza za a fita sarki zai fita da yara a nemo ƙwararru ƙwararru a kewaye su a sanar da su kaza daga nan a shirya inda za a je in lokaci ya sauyi fita da su ɗin nan su je su sauka su su kewaya su shiga su wata ya su yi abin da lokacin ya yi a tattaro da su idan da su gida kuma ina ai ko dajin ka je in ka da yara daji wanda ya nan wanda ya nan har manto su muke daga a daji musamman lokacin da muke kusa kusa nan aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda idan sa, idan ba zai shiga aljanna ba mun koma na biyu bayanul hikimati fi tablilil juludi bayanin hikiman canza fata li ahlin nari wa hiya an yaduma ihsasuhu a dawwama da ɗanɗana su bil azabi na uku al-imanu wal amalu imani da aiki da gari ma a shirki da barin shirka wal ma'asi موجبات للنعيم الاخروي وتو ايمان ده عمل صالح تار ده بدن ذنوبي ده شركا وانا ينا سامد ده نعم اللاهرة ينا سبب سامن نعم الجنة نكر شهو الجنة دار النعيم خالية من كدرات الصفوي ta kuɓuta daga masu gurɓata yanayinta babu gurɓata yanayi idan kana cikin walwalanka ba wani abu da zai zai gurɓata maka yanayi menene fi halagau wala ta asima babu lagau a cike da zai ɓata ma duk maganan da za ta fito za ka ji mai daɗi duniya saboda matarka bata san yadda ake faɗi a wuwa ba sai ta samu aloma magana ka kwana da bakin ciki kuma gaskiya ma ta faɗi ƙarshen ta kana cin abinci sai daga zo ka fara cin abinci aka ce to gari ya fa ƙare wannan ma tarmake tarmake na yi to abinci za ka ci ko ka ya kawo ni gari za ka yi sai zuciyarka ta yi duk wuta daban-daban kuma tana sani tana sane amma ba ta baka ya kare ba sai an zo tuwon ƙarshe ka dinga ka kawo garin ka zube haka za ka ga ana barin sa awaki ana ya jibge shi ma a ce maka yanzu a sake kawo niƙa yanzu wannan garin ya yi kullum in tankaɗe tsutsotsin sannan yin abin nan amma sun yi yawa yanzu abincin da nake ci yanzu duk da nake ci akwai tsutsotsi a ciki ka yi shuru me za ka yi sai ka yi haƙuri ka yi haƙuri daga nan duniya shi Allah ka taɓa ya haɗa ka da irin wannan matan ka taɓa Allah ta bakin Hudailu yace idan na saba wa Allah nakan gane a doki na nakan gane a ƴaƴana nakan gane a matana sai in naje hawa doki na ga yaƙi yadda a haushi in na tuno na tuno sai in tuna na saba wa Allah wasa'adatu fiha da rabauta a ta, sa'adan ma ba a gurɓata ta nan za a haƙura ina jin gaba ayan ne ko babu komai dole ayan na'am hmm? akan na'am eh an ce tun da aka ce baka mallam ba fadan wane ba na imani ne da abin da da igano ya faɗi na imani ne da abin da Allah ya faɗi ƙara bayani akan bayani sai gaji haka Allah ke iyaka yadda na aka na gaya maka na haka na karanta shi saboda lokacin akwai tambaya da aka yi mai rai ba ta kama da taka ba mata ne suka ce to muna jin maza ƴan aljanna maza ƴan aljanna suna da suna da to mu me yana mu a ciki har da mata su can hurul ili wasu menene menene daga ga su ne an su tambayi wannan tambaya bayani wani lokaci an yi naka ne wani ƙarshen sa na wasu ne sun yi tambaya ka game ne to yanzu ana ji labarin horul ili kaza menene kaza men ai ba yau ne ba na ai ba faɗi ma maganar yan aljanna ba kaga ulul himma da muka zo muna magana yan aljanna ai an yi bayani sai dai na jin la bakar sai inda komanda na dinga yi ya dinga yi har aka samu wanda yake kaza to mata suka ce to buwa ma din maza suna da maza suna da to mu kuma fa shi ne aka dauko ai kuna ku ne ma aka yi magana cikin cikin aroho an kawo yana kake ka lura fa maganan da aka faɗi an faɗi kalma ɗaya da ta shafe dukkan wa'annan darajoji sai aka ce inna an sha'ana hunna in sha'a sai za ka suranta wannan dole in dai ka san magana ka san makwantan magana za ka ce mm, sai dai ka shiru kawai bahaushe ma ai me yake a hausa kawai da da yasa mai garin ba kowa ne zai karanta fiqh ba sai mai fiqh sha suka ce mai madi ke talla an na ana kwarantawa ana kambamawa ana menene karami ne manyan shuru aka yi to wannan su ne tambayar da za su yi musu amfani sanda ta shafe su to amma yanzu ya za a yi yaya tambayo abin da ya shafe ka ba ga Ubar da ya tashi tambayarsa ba tabbaya ce ya zai samu takawa nawa ne da tabbaya ka ce menene me zai bani wannan aljannan sun ce maka takawa amma wannan kalma kakkare da ƙesa takawa ka ni inda aka bayanin takawa ka ji mai ce ce takawa takawa ce arziki takawa zai shiga aljanna me menene duk abin da zaka ka samu takawa zaka shiga aljanna kai tambaya mai rai mai rai ya za a yi wannan aljannan shiga cikin shekarar ta hudu ban yau karanta takawa takawa ce aka tabbatar da za su taba ka wannan takawa ce za ta je kabarinka ta tsaya ka hira. Duk wai ba nan kai sanda wani yau. Ka dubi Aliyu bin Abi ya je kabba kabba ta ce wa ƴan kabari assalamu alaikum alu kaza kaza ya gaishe sai ku ba mu labarin. Ku ba mu labarin abin nan. Amma mu bari mu ba ku labarin. Labari yanzu dukiyoyinku an rabe shi. gidajen ku duk an zuba mutane inda kuke kwana nan duk yanzu mutane ne a ciki saboda haka da haka to ku kuma ice wallahi inda sa suna an ba su iko sai magana da sun ce mana mu nan auren mu ba abin da ya fi takawa ai ba haka kawai aka yi ba don ta zama madubi takawa ce za ta bani wannan takawa ce za aka kawo hatta da aka tashi sai da aka ce ga kaifiyar takawa ga yadda za a same ta ta su da kyar aka maimaita amma su kun yi kokari dan burna ya bari shine ya fara cewa na ce masa menene na siffa yadda ake takawa na farko kace menene hmm at-taslimu kawai saboda abun da yawa sannan aka ce wa daidai na biyu daga abun da yadda ake takawa hmm? shi ne na biyu taslimu wancan in ƙiyado ne na farko in ƙiyado in ƙiyado Buhari ne la fahira lahu na uku kuma an nazar ta'ammulu to kaga wannan zai maka amfani wannan za ka iya yin sa wancan ko ne abu ne ko ka san shi ba amfani tun da dai tabbas akwai shi to a kyale shi ma bari dai mu ga yadda za a yi mutum shi garan gidan mai gwada ce riba matsala ba ba maganar labarin aljanna ba yadda mutum zai wuce wutar da to amma wutan wannan takawa za su tsallakar da mutum daga jihar nama, takawa za su tsallakar da mutum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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين